بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابك وترجب hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan march a shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu lata tamannau liqa al'adu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لا تمنوا لقاء العدو babi kada ku yi burin haduwa da makiya an cire ta guda ɗaya a nan la ta tamannau liƙa al'adu sai aka cire ɗaya daga cikin ta'un don a samu sauki an gane sai zama la tamannau liƙa al'adu na'am حدثنا يوسف بن موسى حدثنا Yusuf بن يوسف اليربوعي حدثنا abu ishaq الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله نعم كنت كاتبا له yace shi wannan maula umar bin abdul bin ubaydillah yace na kasance sakatare ne gare shi qala kataba ilayhi abdullah bin abi aufa hina kharaja ila al-haruriyya yace abdullah bin abi aufa ya rubuta wasiƙa gare shi lokacin da ya fita zuwa ga yakan yan haruriya wato yan khawarij fa sai na karanta wannan wasiƙa idza fihi inna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'adu sai gashi a cikin wasiƙan lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sashen kwanakinsa wanda ya haɗu da makiya a cikin su intawara hatta malati shams ya jira ya dan saurara har sai da rana yi zawali ya dan karkace thumma qama fin nasi fa qala sannan sai manzon Allah ya miƙe cikin mutane sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane la tamannu liqa al-adu kada ku yi burin haduwa da makiya wasallu Allah al-afiya ku roki Allah zaman lafiya kullum an gane wannan ko ko da yaushe musulmi ya ringa roƙon Allah zaman lafiya kada ya ringa cewa Allah ya kawo yaki domin an san farkon yaƙi amma ba san ƙarshen shi ba in kana cewa Allah ya kawo shi zai iya yiwuwa Allah ya kawo yaƙin nan ka zamanto daga cikin mutanen da za su iya guduwa ko mutanen da za su iya nuna raki idan yaƙin ya zo saka baya halatta ka ringa roƙon Allah ya kawo fitina ko ka roƙi Allah ya kawo yaƙi duk wanda ya saba ma ainihin sunna فإذا لقيتموهم تصبروا أما idan kun gamu da makiya ku yi hakuri wa alamu an aljannata tahta zilal asyuyub ku sani cewa lallai aljanna yana karkashin inuwar takobi idan kun mutu a fagen fama kuka yi hakuri kuka nemi lada a wajen Allah to aljanna yana karkashin inuwar takobi amma kada ku yi fatan Allah ya kawo shi idan ya riga ya zo sai ku yi hakuri an gane ku kamar misali kada mutum ya yi fatan Allah ya kawo rashin lafiya amma idan rashin lafiya ya zo ba sai mutum ya yi haƙuri amma mutum ya ce to ai an ce in rashin lafiya ya samu mumini ana kankare min zunubai sai mutum ya ce ya Allah kawo mun rashin lafiya da wahala da bala'i shi ya yi dare me yasa kake wannan addu'a abin da yasa nake wannan addu'a saboda a kankare min zunubai na ki kai kuskure rashin lafiya ba abin so bane amma idan rashin lafiya ya same ka ka yi imani da kaddara ka yi saboda wannan imani da kaddara da ka yi da hakuri din nan sai Allah ta'ala ya kankare maka zunubanka ya baka lada to shi ma kazalika yaƙi kada ka ce Allah ya kawo shi idan Allah ya kawo yaki sai ka rungumi kaddara an gane ko ka dumfari wannan yaki ka nemi lada wajen Allah wa alamu aljanna ta tahta dhilal as ku sani cewa lalle aljanna yana ƙarƙashin inuwan takobi Maƙwala qala allahumma munzil alkitab sanan sai ce ya Allah mai saukar da littafi wa mujriyar sahab ya Allah mai gudanar da girgije wa hazimal al-ahzab ya Allah mai rusa rundunar makiya ihzimuhum wansurna alaihim ka rusa su ka taimace mu a kansu. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله وتشوان سالم أبو النضر يا شيء ناقصا شيء سكتري عمر بن عبيد الله فأتاه كتاب إن كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه سيوان وسيئة نا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه زي زو مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو cewa للي من Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ku yi burin haduwa da وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لا تمنوا لقاء العدو kada ku yi burin haduwa da makiya fa idza laqitumuhum fasbiru amma idan kun haɗu da makiya sai ku yi hakuri ku rungumi kaddara babun alharbu khud'atun babi yaƙi dan zamba ne an gane to dama yana halatta mutum ya zama to mazambaci a musulunci an hana yin zamba ko amma kuma nan sai aka halatta yin zamba a wajen yaƙi kuma ji wani aiki menene abin da ake nufi da wannan zamba a wajen yaƙi wanda manzon Allah ya ce alharbu huda kamar yadda manzon Allah ya ce alhajju arafa aikin haji shine arfa kenan da mutum zai aikin haji bai samu arfa ba to kusan bai samu aikin haji ba to haka nan da mutum zai zama to mayaki amma bai iya zamba ba to wannan ba zai zama to kwararren mayaki ba kun gane wannan aiki in ka ce za ka yi yaƙi za ka yi amfani da jarumta ne kawai ka yi yaki amma ba ka da ainihin dabarbaru ba ka da ainihin zamba ba ka iya ainihin ɗan yaudare yaudare a cikin yaki ba to lallai lallai ba ka cika mayaki ba za ga wani jarumi ne shi amma ba shi da wayo sai ga cikin sauƙi an kashe shi an gani amma idan mutum ya zama to yana da dabaru yana da wayo a wajen yaki sai ka ga yana shirya yaƙoƙi da yawa kuma yana samun nasara cikin ikon Allah an gani ku an fi son mutum wanda yake da da khida'a a wajen yaki ya fi tasiri fiye da mutum mai jarumta kawai mai jarumta yana iya tumfara abu amma bai samu nasara ba a gani irin masu jarumta su ne wanda ake ma'ambushi sun shigo daji babu tsoro amma ba sa kallon ba sa irin a duba gabas da yamma kafin a shiga sai a tara su gaba ɗaya a kashe su an gane wannan ko to kaga wannan ambush din kanshi ai yana daga cikin alharbu khud'a wato ku boye a cikin daji makiyinka ya dauka babu kowa sai ya saki jiki yana saki jiki kawai sai a musu zobe duk a yanka su gaba daya ko kuma duk a kashe su ko mutum ya bi ka a guje sai ka nuna kaji tsoro ashe shekara so ne ka janyo shi zuwa ga mutanenka kana ganin sai ka falle a guje shi kuma sai ka kamar irin kai rago din nan ne ashe ka janyo shi ne ka kawo shi wajen mutanenka kawai yana zuwa kawai sai ya gaba damun guduwa kaga duk wannan yana daga cikin nau'i na cewa yaƙi ɗan zambari shi yana farin ciki sai bin ka yake a guje yaga sai gudu kake da kyashe wannan wawa ne ba kai kuma kana jan shi ne domin ka kawo shi wajen wa ka kawo shi wajen yan uwanka saboda su taimaka ma wajen kashe shi to da irin wannan yana daga cikin abin da malamai suka bayani نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wato an karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halaka kisra kisra ya halaka la yakunu kisra ba'dahu sannan kisra ba zai ƙara kasancewa bayansa ba wa qaisarun la yahlikanna shi ma kaisar da sandu zai hallaka kaisar na farisa shi ma zai hallaka kaisarun ba da mu sannan kaisar ba zai kara ba zai kasancewa bayansa ba wala kunu zuwa fi sabilillah da sannu za a raba taskocin ta fi sabilillah taskokin kisra da taskokin kaisar wayannan manya manyan garuruwa ne super powers a duniya annabi ke mana albishir cewa wa'annan manya-manyan garuruwa guda biyu za su hallaka kuma wa'annan manya-manyan dauloli guda biyu za a ci su da yaƙi kuma idan an ci su da yaƙi ba za su ƙara ɗagawa ba har abada daula ta rum da kuma daula ta farisa har abada ba za su ƙara ɗagawa yadda suka yi da ba an gane wani ko duk wani ƙoƙari wanda ƙasar iran take yi tana so ta dawo da ƙarfin sojanta saboda ta ɗauki fansa a kan abin da manzan Allah da sahabbai suka yi musu saboda sahabbai sun ci ƙasar farisa da yaƙi musamman zamanin umar ɗan khattab radiyallahu an yana daga cikin dalilin da ya sa wato farisawa ba sa ƙaunar umar ɗan khattab duk mutumin da yake da aƙida na shi'a baya son ya ji sunan Umar dan Khattab radiyallahu anhu saboda Umar shine ya rusa baitun nar wannan gida da suka dade suna bauta ma wuta sun dade suna bauta ma wuta kuma sa'annan an ce wannan wuta bai taba hucewa ba sai zamanin da da Umar ya zo ya ci da yaki aka huce wannan wuta aka rusa baitun nar sannan Umar ya sa aka yi sallah a waje aka mai da shi masallaci aka yi sallah to wannan abin ya bata musu rai kwarai da gaske kuma sun yi alƙawarin ɗaukan fansa malamai suna cewa yana daga cikin dalilin da ya sanya suka shigo cikin musulunci bayan sun shigo cikin musulunci suka zo suka yi karatun addini suka zama to manya-manyan malamai sai suka rikikita addinin sai addinin musulunci ya zo ya zo ya rikide kuma shi an ci an gane kuma abin da zai baku mamaki ai in ka duba shi an ci gaba daya mafi yawan mutanen iran wannan ne addinin su asali sun kafa shi ne saboda su ainihin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aqidar shi'a wato abin abinda shi'a take so ta rusa ta nuna mana sahabban manzon Allah sun yi ridda sahabban manzon Allah ba mutanen kirki bane an gane wannan ko saboda suna so su bata sabon annabi a idan jama'a domin kada kada ainihin a ringa daukar su a matsayin wasu gwaraza ko sun yi wani abu na kirki ga addinin musulunci an gane wannan ko to saboda haka kasar Iran tana nan tana ta tana da makamai tana ganin tana so ta yi karfi ta mamaye ƙasashen larabawa ta zo ta ɗauki fansa akan abin da sahabbai suka aikata a gare ta an gane to shi manzon Allah nan ya mana albishir ya ce mana halaka kisra kisra ya halaka sun bala ya kudu kisra ba adawu sannan kisra ba zai ƙara kasancewa ba bayansa an gane ko sannan kaisar ma ya halaka sannan kuma kaisar ba zai ƙara kasancewa ba bayansa to wasu malamai suna cewa abin da ake nufi da kaisar mukami ne kawo misali a ce fir'auna kaga fir'auna ai mukami ne ba wai sunan mutum bane duk wani mutumin da ya hau mulki a misira a wancan lokacin sunan shi fir'auna amma akwai hakikanin sunan shi sunan sarautar ne fir'auna to shi ma kazalika kisra da kaisar sunan sarauta ne an gane idan har wannan kisra ya riga ya halaka wannan sarauta masarautar nan gaba ɗaya za a tafiye da ita ba za a ƙara jin sunan wannan masarauta ba har abada shi ne abin nufi a gani ku na'am kuma ah. kamar yadda manzo Allah ya faɗa abin ya tabbata wayannan dauloli guda biyu manya-manya duk gaba ɗaya sun hallaka kuma har yanzu ba su dawo ba ina ah, wasamman harba khuda'atan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira yaƙi ɗan zamba ya ce hada'a ko a ce huda'a ko a ce hida'a duk ɗaya ne حدثنا أبو بكر بور بن أسرم أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال wato an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara mishi yadda ya ce zamman nabiyu sallallahu alaihi wa sallam al-harba khad'atan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kira yaki ɗan zamba kenan idan mutum bai idan mutum bai iya zamba a cikin yaki ba da wuya ya samu nasara an gane wannan yana daga cikin abin da ya ba Khalid bin Walid wato yayi zarra akan sauran sahabbai a wajen yaki shi yasa ko yaki ko hudu ya ba sahabbai wahala kafin ya musulunta mutum ne wanda Allah ya bashi dabaru na yaki to duk mutumin da ya iya zamba a wajen yaki zai samu nasara an gane wannan ko wanda kai kana tsammanin shi a gabas sai bullo ma ta yamma kana tsammanin shi a kudu ya bullo ma ta arewa wato ka ɗauka ya gudu alhali ɓoyewa ya yi ka bi shi a guje ya falle sai shiga wani waje kawai kana zuwa kuma ya kashe ka ko kamar yadda na yi bayani zai bullo sai ka bi shi sai ka ya falle a guje ka zo ka matsoraci ne sai ka bi shi don ka kama shi shi kuma yana gudu ne yana so ya kai ka zuwa ga makasa sai ka je sai ka kawai sai ga ashe ya kai kare zuwa ga 'yan uwan don su kashe ka to duk irin wannan shine dan zamba da ake nufi da kuma irin ambush da ake yi din nan ko mutum ya saki jiki yana tafiya kawai sai a kewaye saboda a kashe mutane to wannan shine wato ana so ah, mayaki ya zama to yana da dabara yadda zai iya yaudaran ainihin abokin gaban shi ya kashe shi na حدثنا آه، صدق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن أمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرب خدعة إيه. واتو من زعل الله يتشي ياكي دي تنزم بني واتو آه، أنشي وأثر الخدع إظهار أمر وإذمار أخرى هو إذمار خلافه أثر ونخدع دن شيري بيّنت الأمر دقوي سابانين ساخ wa fihi tahrid ala anna akaz a cikin shi akwai shagube akan halaccin mutum yayi taka tsantsan a cikin yaki wannan dabu ila fida'il kuffar da kuma kira zuwa ga yaudaran kafirai قال النووي إمام النووي يجي واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كما أمكنا ko kai kuma amkana malamai sun yi ittifaki akan halaccin wato yaudaran kafirai a cikin yaƙi fi yadda ya yi illa an ya kona fihi na ƙazo ahad sai dai in a cikin yaƙi akwai warware alƙawari inda ya riga an yi sulhu an kulla wani alƙawari tsakanin kafirai da musulmi to baya halatta a yaudare su akan wannan sulhu din amma in ba sulhu ba ne, duk wani dabarar da zaka yi dan ka yaudari kafiri ka kashe shi za ka iya yi a cikin yaƙi sai dai in warware alƙawari ne kawai an gane ko da abin da aka riga aka rubuta tsakanin musulmi da kafiri cewa da musulmi da kafiri yanzu an riga an kulla sulhu shekara goma babu yaƙi tsakaninmu kana iya shiga cikin garin musulmi su ma suna iya shiga cikin garinku to baya halatta bayan an gama rubuta wannan kafirin ya shigo garinmu mu kashe shi wannan ya saba kun gane to a irin wannan waje shirya ka hana yaudara da abin da aka riga ka rubuta ko ka ba kafiri amana inda ka ba shi amana to wajibi ne ka cika wannan alƙawari baya halatta ka yaudare shi akan wannan na'am babul kadhibi bil silharbi babu yin ƙarya a cikin yaki ya halatta حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man li ka'b ibn al-ashraf wa nike da shi da zai dauki mataki akan ka'b ibn al-ashraf فإنه قد آذى الله ورسوله domin lalle shi ya cutar da Allah da manzansa shi wannan bawan Allah Ka'ab bin Ashraf qala Muhammad ibn Maslama atuhibbu an aqtulahu ya rasulullah a lokacin sai Muhammad bin Maslama sai ya ce ya rasulullah kana so ka kashe shi ne qala na'am sai annabi ce eh qala fatahu faqal yace sai ya je wajen Ka'ab bin Ashraf din shi Muhammad bin Maslama sai ya kai ziyara wajen kafin Ashraf sai ya ce masa ah, inna hadha ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qad annana yace lalle wannan mutumin yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam hakika ya wahalar da mu wa sa'alana sadaqata kuma ya tambaye mu kawo sadaka wannan mutumin shine Muhammad ya wahal da mu ya matsa mana sai mun kawo kudin taimako kuma gashi ba mu da shi ina ba san gane kamar ya nuna ma kamar yana nuna ma kafirin cewa annabi ya takura musu ya sanya musu tara mai yawa kowa sai ya kawo wannan taron kuma shi ba mu da shi ko mu rasa yadda za mu yi dama kafin ya je wajen ka'ab bin ashraf din shi muhammad bin maslama ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zan je in kaso ma shi amma ka ai ka yarda duk abin da zan faɗa ko da zai kai ga sukan ka ne ka yarda ko da zai kai ga nayi ƙarya ne ka yarda zan faɗi wata magana wanda zahirin magana kila zai yi nuni ne kamar na soke ka ko kuma ya zama to kamar na yi ƙarya ka ba ni dama annabi ya ce ya ba shi dama ko ba lura ba zai kama misali zai je zai ɗanyi wata magana wanda kamar kamar ya ɗan soke annabi ne ko kuma zai yi wata magana ya nuna kamar a shari'ance ya yi ƙarya ne to shi ne ya ce ma annabi ya ba shi dama kada nan gaba annabi ya ji labarin cewa to ai sai da na je na soke shi ko kuma sai da na je na yi ƙarya sa'annan na samu nasara wajen kashe shi to da annabi ya ba shi izini sannan sai ya tafi wajen to da ya tafi ne ya je wajen wajen kafirin shi ne kawo bin ashraf ya ce inna haza ya ne annabiya kar annana ya ce lallai wannan bi ma'ana annabi haƙiƙa ya wahalar da mu kaga ya ce annabi ya wahalar da su ya ce haƙiƙa ya tilasta mana mu kawo sadaka ƙola wa aidon wallahi da la nahu to shi ne sai shi a shi ka abin ashirar yake cewa wallahi kuma lalle ku sai kun kosa da shi inda muhammadu ne sai ya ji daɗi shi ba yahudan da ya ga alama kamar Muhammadu bin maslama kamar yana ɗan suka annabi ne a fahimtar shi sai ki aika ɗan kenan sai kun kosa da shi sai takura muku inda Muhammadu ne qala fa inna qad ittaba'nahu fa nakrahu an nada'ahu yake to wala abin da ya sa muka gaba da bin shi bar ka mu fara bin shi muna kyaman mu bashi ne kawai wato mun fara bin shi ne kawai kasan sabo sabo turken wawa mun daɗe muna bin shi muna kyaman mu bashi ne shi ne dalili kawai to shi da a fahimtar shi wa'annan sahabbai sun fara gajiya da Muhammadu kuma nan gaba za su iya rabuwa da Muhammadu din amma maganar da wannan ya faɗa ɗin yana da hankali ya ce mun riga mun bi shi ko muna kyamun mu rabu da shi kaga in kun ba arne arne bari ya kamata ya gane ai mun riga mun bi shi ko muna kyamun mu rabu da shi a in dai har ya takura muku ai ba za ku ƙyamaci ku rabu da shi ba in har abin da yake ba mai kyau bane misali an gane wannan amma kuma duk bai gane ba shi Allah hatta nan gura ila ma yasiru amru har sai mun duba zuwa ga abin da al'amarin shi zai koma gare shi muna nan muna bin shi a hankali muna so mu duba ƙarshen al'amarin shi to duk tunanin shi wa'annan mutane sun gaji da Muhammadu nan gaba za su iya rabuwa da shi a koda yaushe a nan wajen shi ne ya samu ya isar da sako har shi kawo bil ashraf ya saki jiki da shi an gane wani ko falam yazal yukallimuhu qala falam yazal yukallimuhu hatta astamkana minhu faqatala ya ce bai kushe ba yana magana da shi a haka har ya samu dama a gare shi ya kashe shi saboda ya ga alamar cewa wannan yanzu baya son musulunci Ina sahabbai sun kasa sai sai saki jiki da da shi din har ya zama to wannan din ya samu dama sai kaso shi kawai to nan wajen wajen jilala ya halatta mutum yayi ƙarya a wajen yaki ya halatta amma a nan wajen akwai wani ƙaryan da yayi wanne ƙaryar da ya yi to ai ai da gaske ai duk wani aiki na addini akwai wahala ko lalle wannan bawan Allah ya wahal da mu wato ya samu cikin wahala mu je mu nemo kuɗi ai duk wanda zai nemo kuɗi na sadaka da wasu abubuwa sai ya sha wahala eh kaga tauriya ne bai fito ƙwaro-ƙwaro ba su fito baro-baro sun aibanta annabi ba kawai wannan mutumin ya wahal da mu dama dole ne ai dama duk aiki na shari'a akwai ɗan wahala a cikinsa to malamai sun ce wasu na cewa baya halatta ƙarya kai tsaye haka sai dai ya halatta a dan saka ya dan tauriya a gari wanda in kai magana zaka iya kare kanka akan abin da kake nufi a gari tauriya kamar yadda imamu shafi'i ya aikata lokacin da aka tilasta mai sai ya ce qur'ani halitta ne ko yes eh? ah imamu shafi dai imamu malik ai imamu imamu ahmad shi ba tauriya imamu ahmad ya tsaya dai kyam ya ce shi fa har abada shi yana nakan ra'ayin cewa qur'ani maganar Allah ne ba halitta ba ne. amma da aka tilasta mu imamu shafi sai sai nuna yatsunsa haka ya ce a taura injila zabura alkur'ani zai ce wa'annan gaba ɗaya halitta ne kaga wa'annan yatsu gaba ɗaya halitta ne shi yatsu yake nufi to su kuma su ya kai ga a taura injila zabura kaga wannan shi ne tauriya shi abin da yake nufi daban amma zahirin magana shi kamar yana nufin ra'ayinsu ne shi ba ra'ayinsu yake nufi ba kun gane to shi ma a nan wajen da ya ce annabi ya wa wannan mutumin ya wahal da buɗin nan ba yana nufin wahala mara amfani ba wato ya samu cikin wahalar da za mu samu lada kuma a cikin maganar ma ya nuna mu muna kyamun mu rabu da shi ba. har sai mun ga ƙarshen al'amarin shi to sai wasu ci kaga a nan wajen ba ƙarya ya yi ƙaro ƙaro ba tauriya ne shi tauriya ya halatta manzo sallallahu alaihi wasallam in zai yi yaƙi da wani gari yakan yi tauriya misalin in za shi kano sai ce za shi zariya akwai ƙarya na wajen? insha Allah za mu je mu yaƙi mutanen zariya sai munafukai su je da gudu su ba mutanen zariya labari sai a zo a fita zariya sai a wuce ana an yi ƙarya? a za a je zariya aka ce an ce za a je zariya aka ce kai aka ce kullum za mu je zariya ku shirya kayan yaki za mu je Zariya. to kaga ai ai mun riga wuce Zariya dama ai cewa muka yi za mu je Zariya, ai ga Zariya da mun je to daga nan insha Allah za mu wuce ko wani gari to manzo Allah in zai yaki baya yin ƙarya sai dai yana yin tauriya amma wasu malamai suka ce a'a ƙaryan sosai bi ma'anar kalima ƙaryan ya halatta a cikin yaƙi din an gano wannan ko saboda shi Muhammad bin Maslama ya ce ma annabi izalli an aqula kaza ka bani izini in faɗi kaza da kaza annabi ya ce na baka izini suka ce wannan ya shafi ƙarya baro-baro ko kuma ya shafi ƙarya ta babin tauriya an gane ya nemi a bashi izini duk abin zai faɗa ya faɗa da su suka ce li'anna ma'ana hajji da izin babul kazibi fil harb hal yasugu mutlaqan aw yajuzu minhu al-ima duna tasrih babu ƙarya a wajen yaki shin yana halatta kai tsaye ai ƙarya ko kuma yana halatta a ɗan yi ishara ne eh amma kada a fito baro to haƙiƙa hadisi ya zo baro-baro hadisin imamu turmuzi daga hadisin asma'u binti yazid marfu'an annabi yana cewa la yahillu al-kadhib illa fi salasin kai ƙarya baya halarta sai cikin abubuwa guda uku na farko tahaddusu rajuli imra'atahu li yurdiyaha wato firan mutum ga matar dan ya nemi yardanta dan ya burge ta anan yana iya mata ƙarya ya nuna cewa duk duniya gaba ɗaya babu wanda ya fi so sai ita ita kuma da yake ba wayo sai ta yake haƙura ta duniya gaba ɗaya ba wanda yake so kumanta ko ya ce wallahi tallahi wannan kwalliyar da kika yi babu wata mace da nake gani a ido ta kai ki kyau don Allah wallahi kuwa har da wani wallahi kuwa ta ce wallahi mijina ya rantsa cewa babu wata mace da yake gani a gaban shi yanzu irin kwalliyar da na yi wallahi mijina sai da ya rikici wani ko ba komai a zuciyar shi zuciyar nan wayan ba abin da ya shi kawai yayi ne dai ya fasa mata kai misali an gane wannan ko to irin wannan shine dai ya dan faranta mata rai ya dan kwantar mata da hankali da sauransu haka an gane saboda a ƙara zumunci na zama eh? shi ne ma'ana firan mutum ga matar shi suna ɗan fira ya ɗan mata ƙarya wal kazibu fil da ƙarya a wajen yaƙi kaga wanda ya nuna za a iya ƙarya wajen yaƙi wa fil islahi bainan nas da ƙarya wajen sulhu tsakanin mutane domin ka sasanta su an gane an ce nan ya halatta kai ƙarya kai tsaye in kaga cewa duk wata hanya na sulhu ya gagara sai ka shirya ƙarya wato ka zo ka samu wannan ka ce to ina so da Allah ku shirya ce wallahi tallahi ba taɓa shiryawa ba ai maganar da wanda ya gaya ba ba ta umanta da wannan ba sai ai wane da muka je ma har sai da ya zubar da hawaye wallahi ya yi nadama ya ce wallahi wannan magana kullum baya bacci zuwa ita ai wannan magana da ya baka yana daga cikin ma dalilin da ya sa ba ku gaisan ku ya ce magana kullum ya suna da magana sai hankalin shi ya tashi ya ce kuma ya san da wuya ka yafe mishi kaga ƙarya aka yi wannan magana bai faɗe ta ba to shikenan in ka yarda ya ce wallahi da wuya ka yafe in ka yarda za ka yafe ya ce dama zuciyarka yake tsoro in ka yarda za mu kawo mashi hannun wajen yake shi kenan ku zo da shi sai kuma je a same shi wani wani fa yana can da dama wallahi fadan da kuka yi da shi din nan kun yi cacan baki kun yi kaza ya ce ka gaya mishi magana mai zafi amma shi a kaza kaza amma shi yanzu abin da ya dame shi ne wannan magana da ka gaya mai kaza kaza kaza wannan magana kawai shi abin da ya dame shi ce wallahi abin da ya dame shi kenan da za ka janye wannan magana da shi kenan to yanzu ya za a janye kawai zo mu ji ana zuwa ya ce to wane in dai maganar da na gaya ma shi ya bata mara yi haƙuri duk an ji an yi ƙarya a nan an yi ƙarya a can sai kuma gashi sun sasanta sun shirya to wannan shi ne ƙarya wajen sulhuntawa tsakanin mutane abin da bai faru hakikatan ba a ce ya faru a gare? amma maslaha din an yi shi ne wai dan a sasanta to wasu malamai suna cewa ƙarya baro baro anan ya halatta wasu ka ce a'a sai dai a yi tauriya da kamar yadda aka faɗa an gane wannan ko to malamai da suka ce to a ibn arabi yana cewa a imam nawawi yana cewa az-zahir ibahatu haqiqatil kadhib fi umuri salasa imam nawawi yace abin da yake zahiri wato halaccin hakikanin ƙarya ga al'amuran nan guda uku lakin na tarihin aula sai dai shagube jirwaye kamar wanka shi ya fi dacewa ibn al-arabi ya ce alkazibu fil harb min al-mustasna al-ja'iz yaki a wato ƙarya a wajen yaki yana daga cikin abin da aka toge wanda ya halatta bin nas wafqan bil muslimin li hajatihim wato ya dace da musulmi saboda buƙatuwarsu zuwa gare shi wa laysa lil aqli fihi majal hankali ba shi da mayawata akan wannan to ya dai malamai ga abin da suka faɗa dai akai saboda haka yin ƙaryar shi yafi dacewa amma a kai yin tauriya shi yafi dacewa amma in lalura ya kama sai an yi ƙaryar na hakika a wa'annan abubuwa guda uku to ya halatta an gane wannan ku Allahu a'lam na babul fatki bi ahli al-haru babun wato kisa ga ainihin kafirai ma'abota yaƙi wanda ake yaƙi da su حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الاشرف wane ne ke da shi da zai taimake ni ya ɗauki mataki kan ka'ab bin ashraf faqala muhammad ibn maslama atuhibbu an sai muhammad bin ya ce shin kana so kashe shi qala na yace eh qala fa'zan li yace ka bani izini fa aqul ka ban izini in faɗi kaza da kaza in dai ka ban izini akwai wasu kalmomi wanda zan faɗa wanda kalmomin za su ɗan yi nuni kamar na ɗan aibanta ka amma ba aibantawa ba ne qala qad fa'al ce na aikata annabi yace na baka izini je ka aikata an gane sai wannan bawan Allah ya je ya aikata kuma ya samu dama ya kaso shi ma'ana alfatka a kashe mutum a ɓoye wato a mai kisa irin na sunkuru kun gane ya halatta kenan limamin masallaci ya aika a kaso wani limami dan birya eh ya ga wani limami dan birya yana cutar da musulunci yana faɗin wasu kalmomi ainihin na barna wanda ba daidai ba wato kalmomi wanda sun saba wa karantarwar sunna kuma yana wato mabiya na ta bin shi akan wannan bata sai ya tura da wasu yan kundin bala su kaso shi bai halatta ba ba an ce malamai magada annabawa ba eh tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yan kundin bala aka je aka kaso ainihin arna to me zai hana su ma malamai su yi da magada annabawa ne na su malamai magada annabawa ne wajen karantarwa ko an ce al'ulama warasatul anbiya warisul ilm man akazahu akaza bi hazin wafir malamai magada annabawa ne sun gaji ilimi duk wanda ya riko da ilimi ya yi riko da babban rabu shi malami ilimi ya gada amma idan malami ya zama to shugaba kuma ya zama malami zai iya zartar da wannan hukuncin shugaba ya zama to akwai wani bawan Allah yana tabarna yana tabarna ga al'umma kuma ya zama to wannan bawan Allah yana da mabiya in an ce za a taba shi a bayyane zai iya janyo fitina to sai a tura da 'yan kundin bala ƙarƙashin ƙasa a kashe shi sannan a je a mai taziya an kashe shi kuma a je a mai taziya a je a yi taziya shi kenan na fasan gane shugaban shi zai sa a kashe shi saboda maslaha na al'umma an gane kuma sai dai a yi ta zargi muna ganin wani da ya kashe shi muna ganin wani amma baka da wani tabbas to irin wannan ya halatta idan ya zama to taba shi a bayyane zai iya janyo cutarwa ga musulunci da musulmi ko zai iya janyo rikici ga al'umma shugaba mai mulki yana da wannan iko amma malami ba shi da wannan iko din hausawa suna yawan cewa ta malam ba ta wuce amu shi malam sai dai amu kawai bi shi malami aikin shi fatawa a tambaye shi fatawa ya hukunci kaza amma zartar da hukunci a kashe wani eh? a tsayan mai da hukuncin zina a tsayan mai da hukuncin ridda eh? wane ya yi kazafi a kamo shi a kamo wane a mai bulala tamanin wane ya sha giya a kamo shi wannan ba aiki malami ba ne aiki ne na alkali an gane wani ko duk malamin da ya ɗauko makanshi wannan ya ɗauko makanshi aiki na alkali ko aiki na shugaba A gano wannan ya yi kuskure ya shiga cikin hurumin da ba na shi ba Allah shi ya yi ta saboda haka nan za ka kalli annabi ne a matsayin shi na shugaba na al'umma shugaba ne na al'umma yasa aka kaso wani to kira kace to me yasa tunda shugaba ne yasa a kamo shi bane kirigiri ana kallo me yasa bai sa a kamo shi girgiri ba tunda yayi laifi ne yana cutar da musulunci saboda taba shi zai janyo barna to amma in an kashe shi ba a san bai kisa ba sai dai zargi to ya zama sauki sai a kashe shi sai dai ta zargi haka za a kare kan zargi yanzu misali a wannan kasa ɗin ana ganin akwai sanda aka kashe wani mutum mai suna dele giwa ko kun san wannan lokacin aka ba shi dai bomb wasiƙa aka ba shi ko aka ce ga wani wasiƙa nan an ce a kawo ma da karanta wannan wasiƙa ko wani akwai bom a cikin wasiƙa yana karantawa yana buɗewa kan wasiƙa bom ɗin ya tashi kawai ya mutu dan jarida da giwa yana ta yawan damu shugabanni yana yawan adawa da rubuce-rubuce da suka wani to wannan daligiwan an aika mai da leta bom kuma ya mutu har yau sai dai zargi ba ka da wani evidence zaka ce ai shugaba wani da ya kashe shi amma ana nan ana cewa ai shugaba wanda ne ya aika mai da bomb din to shugaban ba an ka matsa mai sai kai ka kotu ya nemi haƙƙin shi ya ce ka ɓata mai suna A gane to amma kaga zai iya yiwa shugaban da ya aika saboda ya gaji da irin abin da yake mishi da adawa dan jarida ne yana ta adawa yana ta adawa da su to adawan ya ishi shugaban in shugaban ya gaji sai ya mai irin wannan kisa na sunkuru dan ya huta kuma a hutar da al'umma ina fatan gane irin wannan kisa din ya fi sauƙi shugaba ya yi shi da ya yi shi baro baro in ya yi baro baro an san shi ya yi kuma yana iya tashi nan gaba amma in ba baro baro sai dai kawai a yi ta zargin shi a yi ta zargin shi a abubuwa nawa suka faru a najeriya sai dai su kare a zargi suna nan da yawa a ce wane da ya yi sai wane ya ce to a kai shi kotu muna gani <laughs> na'am باب ما يجوز من الاحتيال والهذر مع من يخشى معرته باب abin da yake halatta na ainihin dabara da kuma takatsantsan tare da wanda yake tsoron ainihin aibinsa in kana tsoron aibin wani mutum to ka yi dabaru ka yi takatsantsan don ka rabu da shi lafiya an gane kana jin tsoron aibin wani to ka bi shi a hankali ba tsoro ba ne shi in ka ce za ka bi shi da ƙarfi zai zama ba da mutunci to tun da zai zama da mutunci a nan wajen sai ka yi takatsantsan ka bi shi a hankali ku rabu lafiya na'am قال الليث حدثني وقيل bin ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى wa عليه وسلم ومعه أبي بن كعب wato manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ya tafi tare da shi akwai Ubay ibn ka'ab ila ibn sayyad ibala ibn sayyad sun fari bangaren wani wani bawan Allah ana kiran shi ibn sayyad wanda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zargin cewa shine dujal annabi ya ga duk wani sifar dujal sifar dajjal ya tabbata ga wannan mutum. yana da ido irin na dajjal da wasu ɗabi'un shi ibn sayyad din to sai manzon Allah na ganin cewa shine dujal to shine manzon Allah sai lallaba da shi da ubay bin ka abtuwa bari su lallaba sai ta kallon shi a boye su gani shin ya cika wannan siffa na dajjal ko bai cika ba an gane yayi na'am wa ta bi fi nakhli to sai aka ba annabi labari cewa ga ibnu sayyad can wato a can wajen itatuwar dabiru ya zauna a boye can فلما دخل alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-nakhla a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen itatuwan dabino din ya yattaki bi juzu'in nakhli wato sai annabi ya kama dan boyewa a wajen kututturan dabino yana boyewa baya san ibn sayyad daga ya ganshi yana so ibnu sayyad sayyad ya saki jiki ya ta nuna irin dabi'un shi saboda ya gani ko shine dajjal din وابن صياد في قطيفة له Ramramatun. رمرمة kuma ابن sayyad yana cikin wani wani wani katiba wanda ya irin katifan nan mai dan ƙara-ƙara haka A أم بن سياد رسول الله صلى الله عليه وسلم Ibn Sayyar eh, yana cikin wani katifa mai dan kayo kayo yana dan kara to sai ita uwar ummu sayyad uwar ibn Sayyar din sai ta ka annabi ta ka annabi yana ɓoyewa a wajen itaciyar dabino A kowane ya sofi haza muhammad sai ya kai saf tana kiran yaron ta saf ya kai saf ga muhammad nan fa kai hankali ga Muhammad da yazo yana kallon ka wa sabun ibn sayyad fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ibn sayyad sai ya zafira ya zafira sai manzo Allah ya ce masa laut sai manzo Allah ya ce lautara kantu bayyana da ta kyale shi da ya bayyana halayen shi gaba ki daya ina ganin shine dajjal to amma kuma daga baya bayan lokaci mai tsawo an gane cewa ba shine dajjal din ba shi da ɗabi'an shi ne irin na dajjal amma ba dajjal bane shi siffofin shi da komai saura kaɗan ya cika sharuɗa na dajjal amma kuma ba shi bane an gane to anan wajen babu ma ya juzu min al-ihtiyal wal hazar ma man yarsha ma'aratahu me wajen dilala anan eh kaga annabi ya boye wato annabi yana tsoron aibin shi yana tsoron a ce ko shi ne dajjal to in shi ne dajjal yana so ne ya gano a koye baya san annabi baya san shi wacce ya gano cewa shi ne dajjal ne yana so ne ya kama shi a koye da siffofin shi gaba daya sa'annan sai a ɗauki mataki a kan shi an gane to sai ya zama to mahaifiyar sai ta tona a cewa ga muhammad sai yana lekenka sai ya zabura to sai annabi ce kashi da ta kyale shi da ya bayyana halinsa a gari? Babu babun rajazi filharu babun wage a cikin yaƙi. wa sauti fi hasaril khandaq da kuma daga sauti a wajen haƙa rami in za a haƙa rami ya zama to mutum ya ringa wani wake haka kuma yana daga sauti amma ya zama to waken nan bai karo da shari'a ba babu ainihin ganga babu cita ba piano sai dai wake ne kawai da fatan baki نعم في سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أتكين حديث أكوي سهل أكوي أنس بن مالك رضي الله عنه دقاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلامة أتكين إسناد حديث أكوي يزيد دقاء سلمة حدثنا مسدد حدثنا أبو الأهوص حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال إيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يتي ناقة منزول صلى الله عليه وسلم ranar yakin khandak wa yanqulu turaba hatta wara turabu sha'ra sadri naga annabi yana yana dibon yana dibo kasa wato lokacin da aka haka wannan rami na khandak din nan na ba san gani to lokacin nan sai naga annabi yana dibo kasa hatta wara turab sha'ra sadri har sai da kasan ya lulluba gashin kirjin shi kasa ya lulluba gashin jikin annabi saboda wahalan aiki wa kana rajulan kathiru shar ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai yawan gashi wa yartajizu bi rajizi abdullah lokacin nan annabi yana rera waƙe na ainihin abdullahi bin rawah akwai wani waƙe wanda abdullahi bin rawah yayi a gane ku to sai annabi yana rera wannan waƙen اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة وثبت الأقدام إلا قينا إن الأعداء قد إذا أرادوا فتنة أبينا Allah ba ta mai ta wannan magana. Allahumma laula anta ma hata daina. Yace ya Allah da ba dan kai ba da ba mu samu shirya ba wala ta saddaquna wala sallaina da ba mu yi sadaka ba da ba mu yi sallah ba manzilan sakila tana alaina ya Allah ka saukar da nazuwa a gare mu wa sabbit al aqdama illa qaina ka tabbatar da diga diga mu muka hadu da magiya innal aada qad baghaw alaina lalle fa sun yi zalunci a gare mu idza aradu fitnatan abaina idan suka yi dubu fitina taimaki. muki yarfa fiha sauta yana ɗaga sauti da wannan wage sallallahu alaihi wa sallam kamar ce ai wa ma allamnahu shi'ira wa ma bagila. eh ba mu karantar da annabi waƙe ba kuma baya kamata ma annabi ya waƙe in huwa illa zikru wa qur'anun mubin li yunzira man kana hayyan ha eh? wa ma allamnahu shi'ir ba mu sanar da shi waƙe ba wa ma bagila bai kamata ma yi waƙen ba to gashi nan kuma nan Allahumma laula anta ma hatadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina innal a'da qad bagaw alaina idza aradu fitnatan abaina to me za mu ce a nan wajen annabi la yaqulu shi'r wa inna ma yatamassal shi annabi baya wake sai dai yayi tamassuli wato sai dai yayi quotation ya janyo waken wani wato annabi yakan janyo waƙen da wani yayi ba nashi da kanshi ba shi baya zama shi da kanshi ya kirkiro waƙi shi manzo Allah baya yi shi Allah ya ce wa ma yan bagila wa ma allamnahu shi'ra ba makaranta da shi waƙe ba wa ma yan bagila bai kamata ma a ce manzo Allah yana kirkiro waƙe ba in huwa illa zikru wa qur'anu mubin ba wani abu bane face zikiri wannan abu da annabi ke karanta muku din zikiri ne ko qur'ani ne an gane wannan amma annabi yakan yanko waken wasu abdalul kalima ƙala har sha'ir kalimatu labid ala kulli shay'in ma khala Allahu batil annabi yace fiyayyen kalma wanda wani mawaƙi ya taɓa faɗa a duniya shine kalmar labid daga cikin mawaƙa na jahiliya ce a cikin mawaƙa babu wanda ya taɓa faɗin kalma mai daɗi kamar nashi cewa ala kulli shay'in ma khala Allahu batil ku saurara duk wani abu wanda ba Allah ma khala Allah duk wani abu wanda ba Allah ba ce ne shi A gano wannan kaga annabi yana yanko maganar labit to irin wannan duk ya halarta kuma ya halarta ya daga sauti ga wannan irin wannan ba a cewa ya zubar da mutunci ga malami na daga sauti wannan abu ne wanda yake da alaka da jarumta ana haƙa rami ne wannan daga sauti yana ƙara yana ƙara kuzarantar da mutum wajen wajen haƙa rami din na'am za a nemi taimako mai tambaya idan za ka dakata kuna idan an gama neman taimako insha Allah sai a yi tambaya Za yi ai a hadisi na cewa an-nisa'u shaqaiqu A duk dokan da aka halatta wa namiji an halatta wa mace sai an samu lantin da ya bambanta ita ma tana iya yin wannan ta nuna tana son shi tana kaza domin ainihin ta karkatun shi zuwa kanta hmm. alaikum salam akwai inda ake kamar yaya a yi mawasan sauci a to mutane nawa aka aka yi masu sauci irin wannan cutarwan ya bambaya da ya danganta ne akwai wani wanda yana yana illa sosai a gani ta kaga yi akwai su su fiya akwai su khalid bin walid akwai mutane da yawa wanda kafin lokacin sun cutar da musulunci ko ba musu haka ba a gani irin wanda ake ma wannan su ne a'immatul kufur suna da wani siffa na musamman wanda ibn tabiya ya yi bayani a kansu kafiran da ainihin shugaba ke aikawa a kashe su ba kowane kafiri ba ne akwai wani cutarwa na musamman wanda musulunci ke dubawa to akan wani sai a aika to a kashe shi kamar wani ibn khabal wanda annabi ya zo fatau maka sai ga ibn khabal nan ya hau saman fitilar masallaci na ka'aba sai wani ce ya ga ibin kadal san ya liƙe a can kaba a ɗaya su kashe shi bayan ga su manya-manyan kafirai na an kyale su ma a lokacin nan saboda an ce shi imam da fil kufur akwai cutar wanda ya ma annabi a sosai ya sanya ƙananan yara suna masa zambo kuma akwai ina ganin shi ne aka ce ma ya ce ma annabi wai annabi ya sa shi rubutun wahayi in annabi ya ce ya rubuta alimun hakim sai rubuta sami'un alim kaga wannan cutarwa ne na musamman kamar yana so da ya rusa musuluncin gaba ɗaya kawo shakka ga addinin a gani wannan ba wai irin kawai kafiri ya riga zagin annabi ko kaza a wannan yana so da qur'anin da aka ce aka aiko annabi akwai shakka a cikinsa shi kanshi ya gani tunda annabi ya sa shi ya yi rubutu ina abin da annabi ya gaya mai sai ya rubuta wani abu kuma annabi baya ganewa Wani annabi ya ce duk inda aka kama shi aka so shi ba a samu kama shi ba sai fatawa makka an gane aka ce gashi ne ya rasulullah ya liƙi ka san ku ƙarshen kariya kenan a ce ka laɓe a ka'aba kuma ka hau kan wannan sutura ɗin wa man da kuka kana amina duk wanda ya shiga wannan waje ya zama mai amintacce amma annabi ya ce uku tulu kashe shi aka ce me yasa annabi ya ce a kashe shi aka ce yana daga cikin lokacin da annabi ya ce wa inna ma uhilla li sa'atan min nahar ko sa'atu ni ma an halatta mun ne wani dan lokaci daga daga yi wato daidai lokacin da aka halatta mai zai iya yaki a lokacin shine lokacin da manzo Allah ya ga ibnu kadal din saka koda ya shiga cikin ka'aba a lokacin nan Allah ya bashi dama zai iya daukar mataki a kan shi Allahu a'lam na'am annabi baya baya yin wake girgiro sai dai yana kamar su ne ba hadisi bane ba hadisi bane larabci ne kawai akai na'am wa alaikum assalam mutum ya sai me a yawan da karya yi baya halatta in ya siya dubu goma ya ce dubu goma ya siya amma kana iya cewa ba zan karka faɗi nawa ka siya ni ba zan siya sai dubu ishirin ba shi ka huta ba a wurin matan shi a to ai wannan ai ta ka sanin kuma a kunan a can ba ba za ka yi wa mace wannan nan ma sai ranta ya ɓaci ta ce kaga wannan abu wallahi matsalar matsalar kuɗi kuma za ta kaban kuɗin zan sai guda uku ne ba ai ai kayan asarar kuɗi mutum da muke bukatar kuɗi muna son kuɗi don mu yi kaza mu yi kaza duk kalo ka kashe kuɗi sai ta yi ta mita akan wani abu har sai ka yi da na sanin magaya mata haka na ba kowace ba ko ba kowace ba to mafi yawan mata gaskiya sun san gudanar kan ba da yake shi maka shi ko kuma ba ta gane ba Now, wajen to ai kaman gwanjo sirri ne eh o oh, masu yau gwanjo yau mai a tambadin amma ta ba suna gane karamin a tamba da babba <laughs> mata suna gano karamin a tamba da babba alaikum wanda aka eh, eh musulmi to kuma ce musulmin ne shi inda lokacin shi yana ganin da a madina yake kusan ya fara tasowa da ba ɗabi'a shi ne bai bayyana ga annabi da ganin shi musulmi su ga shi nan dai wani iri dai yana ganin shi kamar wannan mutum anya yana da skill sifofin shi da halayen shi yana nufin ba su yi ba ne shi to da yake a nau bai san gaibi ba sai na kallo kaman shi ne dujen eh ba na kalla umu wa hamdi a shaɗu allah ilaha illa anta a stanford batu ilai Thank you.